a shirye-shirye na musamman da rfi ke gudanarwa a faɗin duniya a wannan mako za mu mayar da hankali game da ƙirƙirarriyar basirar ai me take nufi me ake nufi da ita menene amfaninta ko akwai wani abin fargaba game da ita rfi hausa za ta karɓa muku waɗannan tambayoyi a wannan mako Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo daga nan sashen hausa na radio france international tare da naku nasiru sani. Shirin namu na wannan mako zai yi dubi ne kan abin da ya shafi kimiyya da fasaha na zamani da ci gaban da ya kawo mana. Lokacin da yanzu haka a duniya ake amfani da na'urori wajen sauƙaƙa ayyuka da mutum zai yi ko kuma ma na'urar ta yi ba tare da buƙatar mutum ba, kamar yadda aka saba. Wannan fasaha da a turanci ake kira Artificial Intelligence ko AI, wata kimiyyar sanya wa na'ura basirar ɗan adam ya taɓa dukkanin fannonin rayuwa har da ɓangaren noma da kiwo a ƙasashen duniya da dama musamman waɗanda suka ci gaba abin ya yi matuƙar samun karɓuwan da har wasu ke ganin idan tafiya ta yi tafiya zai kasance ayyukan yi a hannun jama'a ya kau hakan ya sa shirin ya zanta da ƙwararre a wannan fasaha ta artificial intelligence wato ai malam yusuf ya'u daura don jin tasirin wannan fasaha ga harkar noma da kiwo da kuma illoli in har akwai. Artificial Intelligence ci gaba ne da aka samu na kimiyyar da adam wanda kuma ake zuba jari masu yawa wanda kuma yanzu kasashe da dama suna amfani da irin waɗannan dabaru wajen harkokin kere-kere da masana'antu da harkar noma saboda haka waɗannan abubuwa za su iya taimaka ma harkar noma musamman yadda ake samun wato ci gaban al'umma ake kuma samun ci gaban tattalin arzikin ƙasa sannan kuma ake samun raguwa na abubuwan da ake samu saboda wasu dalilai kamar misali a injinan shuka wanda za a sama a inji mai kwakwalwa ya ta shuka to kaga wajen lokacin da dan adam zai koma ya ce ya gaji su kuma aka sa musu batir haka za su yi ta shukan su har cikin dare sannan kuma za su yi ta aikace aikace ba gajiya ba jiran abinci sai dai kawai in aka yi saitin su sai sun gama abin da suke yi sannan a zo a ɗauke su saboda haka wannan zai taimaka ma harkar noma Baya ya taimaka ma harkar noma kuma zai taimaka ma A ita kanta gwamnati wajen samun kudaden shiga saboda waɗannan abubuwan da akan siye su galibi akan siye su ne da kuɗaɗe masu yawa kuma akan biya haraji bayan an biya haraji abubuwan da ayyukan da duk suka yi shi ma yana samun ci gaban tattalin arzikin ƙasa saboda yana motsa zirga-zirgar kuɗi da zirga-zirgar kayayyakin da za a samar. Yawu daura ya kuma bayyana wasu daga cikin illolin da ke tattare da wannan fasaha kamar yadda ya bayyana mana kamar haka. shi artificial intelligence bangaren da ba mai kyau ba nashi shine yana hana wa mutane samun aikin yi mutane suna rasa aikin yi kana da gona wadda za ka kira mutum kamar hamsin ko ɗari su zo su yi maka noma su maka shuka su maka girbi su maka komai to artificial intelligence zai zo yi maka komai dukkansu babu bukatar wani maka to wannan ayyukan idan ka lissafa a gonar ka da watakila a kullum kowace shekara kana lissafa mutum kaza suke yi maka aiki kuma kana cire naira kaza kana basu to artificial intelligence ya dauki wannan ba za a yi ba to kaga wannan shine rashin amfanin shi saboda mutane za su rasa aikin yi shine kaɗan daga cikin rashin amfanin shi sannan kuma ka san na'ura a kowane lokaci za ta iya failing ma'ana za a iya samun matsala ko ta network musamman a wurare na karkara da sauransu ko kuma kuma wasu abubuwa makamantan haka wanda za a iya samu ɗaya ba jefi jefi amma mafiya yawan abubuwan da ake son wannan na'urori su yi za su iya yi maka shi ko menene kake so kai saboda haka amfanin shi ya fi rashin amfanin shi yawa wannan shine kada masu sauraro su sha'afa shirin muhallinka rayuwarka wadda ke taɓo harkar noma da kiwo da kuma canji ko ɗumamar yanayi na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international rfi Shirin ya kuma zanta da Alhaji Sha'aibu Idris Miƙati, ƙwararre a harkar ci gaban ƙasa, don jin shi ma yake kallon abin inda ya bayyana cewa. Allah shi ne zamani, kuma idan allah ya kawo zamani zamani ya ɗinka riga to idan kana son zaman lafiya a wannan duniya tamu to shine ka ɗauki rigan nan ka sa madin rigan nan bata saba ƙa'idojin addini ba a ilimin kimiyya da fasaha da allah ya albarkaci bayansa da shi ko noma ba wani abu ne sabo ba ko wani abin mamaki da yake allah maɗaukakin sarki mai rahama ne ne sai yana ƙara taimakon mu mu 'yan adam yana ƙara mana basira yana ba mu basiran mu ƙirƙiro ababe da yawa a idan ka dubi salsalan noma da ai dukawa muke muna yi ana nan sai aka yi galman shanu ana tafiya har aka samu motocin na tarakta yanzu an samu injina masu aiki da kwakwalwa wanda za ka iya sa wato inji ya maka noman ko ya maka baɗan taki ko ya haƙo maka maka ababen da, da ka noma akwai kimiyya da ake amfani da shi a gano yaushe ruwan sama zai sauko ko yaushe ne za a iya ɗauke ruwan sama wani irin wato iska ne ko guguwa za a samu a cikin wannan damuna duka irin wa'innan ilimi da Allah ya taimaki bawa ya bashi ai ya bamu ne don jin daɗin mu kuma rashin amfani da su mu ga ko muna kyamansu ba gwaninta ba ne misali in ka ɗauki hekta ko e eka guda da da muke nomawa da ƙarfinmu da kuma takin wato juji ko na kashin shanu da muke ɗiba a watakila za ka kana samun buhu biyar ko goma in kai amfani da takin zamani kuma ka kawo wasu sinadarai misali irin sinadarin da ake amfani da shi maimakon kai noma ko kai sassabe za ka yi amfani da wasu sinadarai da za su kashe wato ciyawan da take tsakiyar kuyya za ka ga cewa maimakon buhu biyar ko goma da za ka samu a cikin hekta ko ko eka ɗaya za ka iya samun buhu talatin ashe sheko kaga amfani da wannan ilimin zamani ba ƙaramin taimako zai kawo ba kuma ɗan adam maimakon ma ya noma abin da zai ci kawai daga shi sai iyalansa zai iya noma abin da zai ci ya rage har ya sayar watakila ya zama matakin zama mai kuɗi wanda zai iya tara dukiya saboda amfani da wannan da zamani ta kirkiro mana ƙasar najeriya ba a batta baya ba wajen ƙoƙari ko kuma yunkurin amfani da irin wa'innan na'urori na zamani. To koyaya waɗanda abin ya shafa suke kallo wato manoma sai shirin ya zanta da Alhaji Muhammad Babayo, shugaban ƙungiyar masu noman dawa na Najeriya inda shi ma ya ce. alhamdulillah wannan shi muke ta bukata shekaru nan kap don ka duba mu kanmu muna zuwa fada mai zuwa agriculture da research institutions mu samu abin shuka yanzu muna da abin da aka saka na shuka a hankali ba sai ka taga da kafan kafa to wannan duka ga abubuwan zuwa zuwa ci gaba ne sannan ka duba kuma ka duba kasashen waje masu wannan inganci irin su India America Brazil da sauransu to alhamdulillah ka san dai dama aka ce idan mutum bai san abu ba dan da ya ganci zai tsoro abin misali ne shi ka zo wurin kasa nan ka je kana ga kuɗi ka bani sai ka bani dala ni ko ban taba ganin dala ba san ce wannan bani fefa san ya gashi a gaban ka haka ne to amma idan ka zo ka ce min gashi gashi kace shugabannin su je su gaya mutane ne suka musu magana sun ga dalar ne saboda abin da ya kamata a yi da an zo a samu shugabanni a ji a mutane abin nan sensation sosai idan wayar da kan mutane ba abin da ba za a yi ba domin kowa yana so shugaba wanda ke so da ke haraba da in ka duma noman da a yi mutum zai noma kamar hekta ɗaya ne kwarmi hekta wanda shi gidansa ne kawai amma zai noma hekta biyu biyar ya ci ne bin hekta ko hekta ɗaya ya sai da sauran ya yi bukatu sa wani ya yi aure wani ya yi suna wani ya tafiya wani ya taimaki juna da sauransu. kaɗan daga cikin waɗanda muka fara gani shine kamar yadda ake amfani da na'urar nan wanda za ta rinka yawo a tana ma feshi a gona maimakon kai da yawo aka rinka yawo kana tuka tuka ko da daga irin nan aka fara kana ganin sai rage muku wahala ai already ma rage don yawancin mu na amfani da shi shi wanda ake kira drone da turanci ko yawancin mu dumana shi a gonakin mu kana zaune nan da aka aika ka je ka inda gonan ka doye kana ba sai ka za ka gonan ba ina ko dabbobi ko wani abu da su gonan ku za ka gani to kaga wannan an fara ne da zo kowa zai so wannan ɗayan shi saboda zai taimaka kowa da kowa kai inganta noma wani zai mamaki da kace har kun ma fara amfani da wannan na'ura na drone wurin feshi ya kuke sai sayen shi kuma ya karɓuwan shi wurin mutanen naku ai idan ka saye shi ka zo kan da kake ma in ka duba gonan ka sai ka jama kawun wanda ka zo kasuwa ko su kan dauka ma jirgin sama ne sai a gani ba jirgin sama ne ko ga shi yanzu ba abin nan maminan feshi ko magani ko wani bashin gona saboda haka jama suna bukatar ganin sa wasu ba su so saye shi wasu ma aka je yanzu in za mu saya shi ko mu tafi Lagos ko mu tafi Kano ba mu samu sa ko ina ba amma aka samu ana kawo shi an tura shi gaba. Shi ma Malam Sikiru Abdullahi Bello na ƙungiyar masu noman shawa shop ko kuma chop chop kamar yadda wasu ke kiran shi. ya shaida cewa to batun irin wannan na sabon kimiyya da ake a duniya in an samu mu ma wallahi ba mu ji daɗi saboda ko ina ne fannin noma fannin kasuwanci da fannin wasu masana'antu ma sun koma amfani da nakura irin na kimiyya wanda kuma zai saukaka komai kuma zai inganta wannan abin noman irin su drone da kake magana dinnan wato dan karamin jirgi mai yawo dan karamin jirgi mai yawo ita ba asali kadai feshi take yi kadai ba wato tana bada ingantaccen tsaro a gona saboda za ka iya mountain cameras a fixed point wanda suna juyawa a cikin gona ka sa sola suna recording duk abin da yake tafiya yadda ake rashin tsaro yake ba mu kalubale a kasanmu nan kaga irin wayan nan duk bari mutum bare ya san ka sa sa wannan ba amma in ya shigo gonanka sai da ka kira waya ka ce to wani wani ya shigo ta gonan nan ta waje kaza a duba ma waye ne to kaga wannan abu ne wanda zai inganta rayuwar manomi zai inganta ita noman sannan kuma zai bada sakamako sakamako na gona mai kyau to kuma an samu wannan sakamako na gona mai kyau za mu samu cewa zai inganta tattalin arziki alhamdulillah gwamnati dai tana iya kokari in abu sabo ya fito zaka ga an kawo bayaninta ana ta enlightenment amma mu muna da wani ɗabi'a wanda daga abu in dai baka taba amfani da shi ba sai ka dinga kyaman shi wayannan abun kuma abu ne masu wanda suke kawo ci gaba sosai wasu kafashen da suka ci gaba mm, india china brazil malaysia da america duk irin wayannan suke amfani da shi ai to mu ma mun samu zai zama to mun ɗauka sunan mu wato ina kira da manoman mu in an samu abu na ilimi wayewar kai na sabon abu a rungume shi hannu biyu da zuciya ɗaya a bangaren masu kiwo kuma Malam Ilyasu Bulama wanda ƙwararre ne a harkar shi ma ya shaida mana cewa E magana ta gaskiya wannan dama ita muke nema domin samunta ita zai sauƙaƙa mana wajen harkar da ta shafi kiwo a daina yawe-yawe a daina jeka dawo a daina faɗa tsakanin makiyaya da manoma. Shi yasa har kullum muke kira ga gwamnati da yadda ta yi watsi da wannan bangare namu na kiwon shanu a duk kuɗaɗen da ta yi ta ba manoma su yi harkar noma ba ta taɓa ba makiyayi ko mai fataucin saniya kuɗi don ya bunƙasa harkar kasuwancinsa ko mahauci don ya burƙasa harkar yankan naman shi ba. Ba mu samu samu ba idan aka samu wannan na'ura makiyayi zai zauna wurinsa guda ya yi kiwon dabbobinsa kuma ya kiwatar da abin da ake bukata da zai ciyar da ƙasar nan gaba kana ganin al'umma ko musamman masu mu'amala da kiwo za su rungumi irin wannan canji inda an san cewa musamman kasashe masu tasowa ba kasafai ake runguman canji duk da dai gashi sauki ne amma akan samu turjiya ga abin da mutum ya saba yi yau da kullum eh gaskiya ne za a iya samun turjiya ga wanda bai fahimta ba musamman ga mutanen da suka saba yawo suna yawo da dabbobin su kora nan su kora nan sun ɗauka hakan sauki ne to amma ba sauki ba ne don ba su san wannan fasahar ba ne lokacin da aka fara da kaɗan waɗanda suka gani cewa wannan da suka yi nan sun huta ba su da wahala suna samun biyan bukatar da ta fita mu daga baya za su dawo su fahimta su rungume ta amma a karon farko gwamnati ya kamata ta shigo don ta bamu ko bashi ko tallafi don tabbatar da yiwuwar wannan abin yadda zai je hankalin mutane yaya ƙwararru a harkar tattalin arziki ke kallon abin? Sai muka fara da Malam Yushau Aliyu inda shi ma ya ce artificial intelligence ci gaba ne da aka samu na kimiyyar da adam wanda kuma ake zuba jari masu yawa wanda kuma yanzu kasashe da dama suna amfani da irin waɗannan dabaru wajen harkokin ƙere-ƙere da masana'antu da harkar noma saboda haka waɗannan abubuwa za su iya taimaka ma harkar noma musamman yadda ake samun wato ci gaban al'umma ake kuma samun ci gaban tattalin arzikin ƙasa sannan kuma ake samun raguwa na abubuwan da ake samu saboda wasu dalilai kamar misali a injinan shuka wanda za a sama a inji mai kwakwalwa ta shuka to kaga wajen lokacin da dan adam zai koma ya ce ya gaji su kuma haka sa musu batir haka za su yi ta shukan su har cikin dare sannan kuma za su yi ta aikace aikace ba gajiya ba jiran abinci sai dai kawai in aka yi saitin su sai sun gama abin da suke yi sannan a zo a ɗauke su saboda haka wannan zai taimaka ma harkar noma bayan ya taimaka ma harkar noma kuma zai taimaka ma ita kanta gwamnati wajen samun kuɗaɗen shiga saboda waɗannan abubuwan da akan siye su galibi akan akan siye su ne da kuɗaɗe masu yawa kuma akan biya haraji bayan an biya haraji abubuwan da ayyukan da duk suka yi shi ma yana samun mace gaban tattalin arzikin ƙasa saboda yana motsa zirga-zirgar kuɗi da zirga-zirgar kayayyakin da za a samar. Shi ma Dr. Isa Abdullahi ya yi jawabi kan wannan harka dangane da yadda ya jibanci tattalin arziki a wannan fanni. Wato harkar artificial intelligence ko abin da a fassara ake kiran shi wato basira na wucin gadi ya zamanto wani abu ne da duniya yanzu ke amfani da shi ko ta ina ta ɓangarorin abin da ya shafi kimiyya da fasaha tukin jirgi da sauran harkokin yau da kullum. To kuma abin nan bai tsaya ga nan ba abin da ya shafi harkokin noma da dai sauran abubuwa na zamani ilimi da ilmantarwa duk dai ana amfani da shi wannan tsari na kamar wato za a ce mutumin mutumi mai eh, ilimin dan adam to ya zamanto in aka koma bangaren gona so da yawa za a ga manya-manyan asarar da ake a noma ya shafi a rashin kwarewa kan yawan misali yawan taki guda nawa za a zuba ma masara yawan maganin ƙwari guda nawa za a zuba a jikin ciyawa wato akwai abin da ake kira blue river technology wato irin na shi artificial intelligence wani yanayi mai zurfi wanda shi wannan sakandami wato mutumin mutumi an sa shi ya riga ya san idan yawan a ruwa guda nawa ake bukata idan ya ji kawai wato abin da ake kira moisture sensor da yake da shi a jikinsa da ya lura da kawai ruwan nan da yake cikin ƙasa ya tsotse kawai sai ya ta da inji kawai da kansa saboda haka zai zubar da ruwa daidai kuma iya da bukatar a wannan abin da aka shuka yake bukata ya san iya yawan kawai da ya kai daidai wannan yawan sai ya ɗauke to haka zuba taki ya san in an sa taki cikin tafin hannu ya yi yawa wa wannan irin tsiro saboda haka ba kaman jikin ɗan adam bane da bai iya tantancewa shi yana da senso a jikin shi wato wani abin da yake iya tantancewa saboda haka kuma yana iya tantance wannan masara ne baya buƙatar yawan taki wannan kuma wake ne baya ma buƙatar taki to kuma haka in an zo a bangaren abin da ya shafi cire ciyawa da sauransu yana iya gane wannan ciyawa ne a a kashe shi wannan kuma a tsiro ne wanda ake buƙatar shi a raya shi saboda haka yana taimako sosai a wajen takaita an yi kiyasi cewa a shekaru da aka fara amfani da waɗannan na'urori a cikin harkar noma a kaso casa'in na asara da ake yi a bangaren abin da ya shafi sa taki a gona da kuma maganin feshi an rage casa'in a cikin ɗari saboda haka asara goma kawai ake a cikin ɗari kuma an samu a kimanin kuɗin fan na ingila an rage asara na sama da fam biliyan biyu da ɗigo biyar a cikin duniyar nan baki ɗaya. kuma wani abin al'ajabi da abin da ake buƙatar gani ma har yanzu shine a wannan na'ura mai kwakwalwa idan an zo ɓangaren abin da ya shafi yin aiki shi da yake ba mutum bane na gaske zai yi aiki na dogon lokaci da kuma a wato abin da ake kiran shi accuracy yana zamantowa ba zai yi kuskure ba sannan kuma har yanzu saboda ba jikin ɗan adam bane baya gajiya duk irin waɗannan sun samar da yanayi wanda zaka ga an bunƙasa nomar an yi noma na dogon lokaci an yi na rani an yi na damuna a cikin shekara ɗaya sai ka ga an yi ma noma kashi uku kashi hudu saboda wannan sun san daga ya kwana kaza kawai shikenan za su fara girbewa da kansu kawai ya kare to saboda haka wayannan kalilan kenan daga cikin abubuwan da ake samu a bangaren noma a bangaren auto AI artificial intelligence to masu sauraro duka duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda suka taimaka wannan shirin ya zo muku cikin nasara musamman wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya.